تزيين الخطاب زامي مجلسينا عشرين شب عشرين مجلسينا من زنغني نشاد فوائد حسن الأدل في السؤال والجواب fa'idojin da ake cin gajiyarsu idan aka kyautata tambaya kuma aka kyautata amsa akwai fa'idodi sannan fa'idar abu manufarta kenan wannan sanin yana sa ka daɗin yin sa inna li qismi al-adabi fi su'ali wal jawabi fawaid kaseeratan lalle a wajen kyautata ko yin ladabi mai kyau a lokacin tambaya da amsa akwai fa'idoji masu yawa wawa da gajiratan sannan akwai ababen da suke dawa masu daɗi wanda suke masu ɗimbin yawa في السائل نفسه يعني تنبيا في خلفه والمجيب من جهة أخرى أنكم من أمسى وشيما قطائد دين بيتام سوتفسك من ذلك ما يلي دقتك الأفزاء لصاف من وصدقتك الأولى أي الفائدة الأولى أو العائدة الأولى علامة التؤدة والسكينة والاقتصاد انت جمتين هنا كوتا تنبيا ko alama ce ta addu'udati alama ce ta shi mutum ne mai bin abu sannu sannu shine da ko addu'a da da an mana yadda ake babin su a baya ko wasu kuma alama ce ta natsuwa akwai ba wanda zai so a ce dan hargido ne shi wani akwai hargido ko a ce wani akwai rashin tsari ba daɗi a siffanta mutum haka wal iqtisad da kuma yin abubuwa tsakatsaki ga mutum yana da kyakkyawan ladabi a tambaya to tabbas wannan alama ce daga cikin alamomin waɗannan abubuwa allati hiya juz'un min arba'ati min 20 juz'an min an-nubuwa wannan da waɗannan abubuwan guda uku da at-tu'adat da as-sakinatu da al-iqtisadu wani yanki ne kwara ɗaya daga cikin kaso hudu na annabta waye baya son a ce yayi kaba da yayi koyi da wani annabi ka kaga ba babu الثانية فائدة تبيو أنه يدل على وفرة عقل الشاعر yana nuna cikar hankalin mai tambaya wajittati fikrihi wajittati fikrihi da kuma zurfin tunaninsa wahidati wahiddati zihnihi sannan kuma da kaifin kwakwalwarsa kwakwalwa mutum ka ga in zai tambaya sai ya ya yi ladabi a tambayar ya bi ka'idoji yanzu ga na na ummu sulaim radiyallahu na ta ce ya rasulullah inna allah la yastahi min alhaq kaga wannan yana nuna tunanin ta mai kyau sai ta shimfiɗa الثالثة تأكل أنه دلالة على احترام المسؤول alama ce ta nuna ana girmama wanda ake tambaya domin kawai ku zo kana mu yin magana a har gido to yana nuna wanda kake tambaya bayi da kima a zuciya ba ka jin haibarsa ba ka jin nauyinsa ba wata girmama da kake masa الرابعة أنه سبب كبير لنيل العلم الكثير النافع wannan sababi ne mai girma na samun ilimi mai yawa kuma mai amfani mutum ya kyautata ladabi a tambaya sai sami ilimi mai yawa na biyar أنه سبب في بركة العلم وثبوته في القلب sannan shi sababi ne na karuwa alherin ilimi shine albaraka wasu thubutihi da kuma tabbata sakin qalbi a zuciya السادسة أنه اتماع taala أمر الله تعالى نبيه نوحا عليه السلام mutum ya yi koyi ya yi aiki da abin da Allah ya umarci annabin sanuhu alaihi salam da ya ce la tas'alni ma laysa laka bihi ilm ka tambaye ni abin da ya kasance bai shafi kasan ilimin sa ba inna bani min ahali wa inna wa'adaka al-haq wa anta ahkamul hakimin قال إنه ليس min أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعيبك أن تكون من الجاهلين inni ya ibu ka an ta kuna min jahilin ni ina maka wa'azi ta zama cikin masu masu yin wauta yin wauta nan aljahalu alhunku kenan matsayin aikin aikin masu wauta atu أنه يورث الرضا ladabi kyautata ladabi ga tambaya yana haifar da yadda wal mahabbata da soyayya baina sa'il wal mas'uli a tsakanin mai tambayar da kuma wanda aka tambaya in kai tambaya mai kyau sai abin nan hasanun ajaba wa fil jawabi ajada والله يمنحه هدى ورشادا الثامنة أنه سبب الحفاظ على الوقت سورة التنبيه أنا تكون أبن لك تيمر حاوى وجن صار الوقت ويصون من تضييعه سننكم هنا ترى أوقات الوقت أما إذا ممكن يتنبيه ده أنت قمت تنبيش دوني أبانو أن تنبيه التاسع أنه يسهل فهم المغاد من الكلام تنبيع توت الذي بيئة تنبيع na sauƙaƙa fahimtar abin da ake nufi da aka yi magana amma mutum ya wata tambayi da ba gane ne yake nufi ba ka gani al'ashira annahu yu'allimu sahibahu fiqh al-awlawiyyat idan mutum ya zama yana kyautar ladabi a tambaya to wannan na koya masa fiqhul awlawiyyat fiqhul awlawiyyat a rayuwar mutum shine me ya kamata in fara gabatarwa me yake ni yanzu shine fiqhul awlawiyyat iz minhu tartibu su'alin ahammi fal ahammi domin a ciki akwai jeranta tambaye da tafi sannan sannan sannan sannan a ciki domin mutum ba zai zo bai san kamar yadda alibar muhammad wani zai tambaye shi game da ya juju wa majuju ko ya ce a musulmi na hom ya wa musulmai ne muhammad ya a ilma ce ta iya ilimi duka kenan sai ka zo kana tambaya kan ya juju ma juju musulmai ne ko ba musulmai bai irin tambayar da ake ake ce mata al-as'ilatul bizantiyya mutanen Byzantine eh, kiristoci suka shiga coci aka gayyato manya-manyan fada suka zo a coci suka kulla kansu suna tattaunawa wai sai sun gano wai da Allah ya tashi halitta kwai ya fara halitta sai ya fashe sai kaza ta tsantsa ko ya fito ya girma ya zama kaza ko kuwa a kaza Allah ya fara halitta sai sai kwai take kashe suka ɗau kwanaki da watanni suna tattaunawa kan wannan sai a tashi wannan ya kafa ku dalilin sa wannan ya kafa suna nan sai aka ce ai ga daular mu ga sojojin musulmai nan a daular usmaniyya ta turkiya sun mamaye su to shine sai ake cewa al'asilatu bizantiyya in sai irin wannan tambayoyin sai ce ta yi tambaya irin mutanen byzantine wace tambaya ce wani me fa'idar ta قلت شيئا يا طالب العلم شر بالحزم والعزم يكن سؤالك في أدب وفي فهم لا تسألن سؤال الهزء والدنس هذه هذه خليقة هذه نعم، با وانش هذه بزي حوبا هذه خليقة غمر غافل وهم فإذا سألت بحسن الأدب والسمت كشت العلوم بخير النيل كالنجم ولكي تحوز زمام الفقه والعمل وبه تسير إمام الناس كالعدم ما غاية رفعت إلا من العدد فاجعل سؤالك بالآداب والهمم فإذا أجبت فقل بالعدد متسبا لا تحتكن ستاء والعدد كالبهم حتى تفيد شؤونا طالبا بطنا وبذا يبارك ما قد قلت في الأمم يا طالب العلم يا قيمي من علمي سر أفي بالحزم أي أمارة تشيوى ذاك أبن أزي والعزم سننك نية أزوتيك ليكن سؤالك tambayar ka ta kasance fi fi adadin a cikin ladabi wa fi zahamin kuma fahimta kake son kai la tas'alanna su'al al-huz'i kai tambayar ta zama ta izgili wal'anati ko kuma wadda za ta jawo zinibi ta jawo laifi shine al'ana al'anati hadi khaliqatu gumrin mai tambayar da ba za ta yi fa'ida ba to wannan ɗabi'a ce ta gungun mutumin da ya zama wawa bai da lam yujarribin umuwa bai da gogayya ghafilin da falalle wahinin wanda yake rudadde fa idza sa'alta bi husnil adabi kaga idan kai tambaya da kyawun ladabi wa samti da tsari mai kyau al udula to sai ka zama ka tattaro ilmo ba bi khairin naili sai ka zama ka samu mafificin sabu kan najmi ɗaukar kamar tauraro wani kai ta huza zimaman fiqhi wal amali kuma da shi ne za ka tattaro ka riƙe zimama akalar alfiƙi fahimtar addini wal amali da kuma aiki da ilimin wa bihi kuma da shi ne tasiru imaman nasi za ka zama jagora a cikin mutane kal'ala ne kamar tuta ko kamar dutse babba a gari ma rayatin rufi'ati wallahi ba a daga ba a taba daga wata tuta ba ta dai sama illa min al'adabi shi da ladabi faj'al su'alaka bil adabi wal himami ka sanya tambayar da za ta zama da ladubba ne da kuma himma mai girma wa idza ajabta haka nan amsa za ka bada fa kun bi adadin muttasiba ka zama ka adadi da ladabi la na sitar al adabi ka zama ka keta labulai na ladabi kalbuhu ne ka zama kamar dabba hatta tufi da sa'ulan haka zama kafa idan ta mai tambaya ɗaliban wanda ya zama mai neman amsa hakinan wanda ya zama mai kwakwalwa wa biza kuma da hakini yubaraku za a yi albarka alheri ya daɗu makunta abin da ka faɗa fil umami a cikin al'ummatai yake ya haddace ta Allah kai musu karatu na gaba kila sai kowa ya biya والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى وهذا السؤال الطويل